eee ahụụwara na-arịwae heee re nwawa a a ụ به ومن يتعذب لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا لرينا لهدي درين قوم هجرة ga watan Ramadan hijira 1437 wanda ya dace da daren goma sha tara ga watan Jun Huzairan dubu biyu da goma sha shida Allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayansa ya ba mu damar hatsuwa a wannan masallaci na Usman bin Fodiyo saboda ci gaba da karatun Alkur'ani tafsirinsa mana roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu faɗa da abin da za mu saurara mal ilmu illa al'amalu bi ilmi baya da wani fa'ida ga mai shi matuƙar babu aiki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da yin aiki da gaskiyar da muka sani kamar yadda aka saba za mu amsa abin da ya saukaka na daga tambayoyi to kuma a duk da akwai tambayoyi da muka zo da su amma muna jam da shigowa nan wani dan ya yi tambaya kuma an yi tafakin cewa na da kyau amsa wannan tambaya tambayar ita ce mutum ne yana tuka mota direban mota kuma cikin kure wato ya taka wani kuma wannan ya zama to sanadiyar mutuwan wanda motan ta taka to waliyan wannan mamaci saban wannan mamaci ba musulmi bane waliyan wannan mamaci a su sun nemi a ba su naira dubu ɗari biyu wannan ya ishe su kuma ya ba da wannan kuɗi to saboda haka yake tambaya cewa Ah, abin nan da ya bayar ya isa kamar yadda su waliyan mamaki suka nema sannan kuma bayan haka akwai kafara a kansa na'am abinda waliyan suka nema da kansu suka ce abinda suke son a ba su kenan to idan an ba su wannan yayi da za a kaddara waliyan su ce sun yafe ba sa bukatan ko kobo wannan ma babu laifi sannan kuma dama wato shi wannan eh, abin nan hatsari da ake samu wani ya mutu ta dalilin mutum wato ba tare da niyya ba wato cikin kure kun san babu kisasi a nan wanda ya kashe wani cikin kure babu kisasi a kansa ba za a kashe shi ba illa iyaka ya ba da jiya jiyan nan ba shi ne zai biya jiyar ba ba shi zai biya diyan nan ba wanda ya kisa cikin kure ba shi zai biya diya ba mai biyan diya ko dai 'yan uwansa asaba mahaifinsa babbaninsa kakansa yayunsa ƙannensa maza abinda ake kira asaba waɗannan su ne waɗanda za su yi diya za su biya diya ko cikin shekara uku ko cikin shekara biyar a hankali a hankali kuma za a riƙa yanka wannan diya bisa duban karfin kowanne ne daga cikinsu wannan shi ne masabar jamhur mafi yawan maluma abin da suke gani kenan sannan hanafiya suna ganin cewa mai ba da diya shi abokin sana'a kamar in direba ne ya kashe wani cikin kure shi ba zai ba da kokobo ba union sauran direbobi su ne masu biya su ne za su rika biya hankali hankali cikin shekara biyar har gama biyan biya idan ɗan kasuwa ne sauran yan kasuwa yi ne wannan yan kasuwa su ne masu biyan biya mutum ba zai ba da kudin abin da ake kira biya ba ko maimakon wanda aka kashe sai inda gangan ya kashe mutumin wanda ya kashe wani da gangan abin da ke wajabta a kansa shine a kisafi a kashe shi idan waliyan mamaci suna bukatan haka in kuma suka ce su ba za su kashe shi ba su suna bukata ya ba da kuɗin diya diyan mamaci biyan mutum to anan mafi yawan maluma suna ganin cewa wajibi ne yanzu tun da sun masa rai shi kuma ya biya diya a wannan lokaci ne wanda ya kisa da gangan in shi ne zai biya diyan cikin kuɗinsa saboda haka akwai bambanci wanda ya kisa cikin kure shi ba zai ba da komai ba yan uwansa ne ko abokan sana'ansa su za su rika biya a hankali a hankali wanda ya kisa da gangan idan waliyan mamaci sun masa rai suka ce kuɗi suke bukata diya suke bukata to a wannan lokaci shi ne zai biya diyan in wani ya taimaka masa wannan wata matsala ce daban amma dai asali shine shari'a za ta nema da ya biya kuɗin da kansa idan an fahimci wannan sai kuma maganar kafara abin da yake zahirin alkur'ani kuma masabar jumhur mafiya yawan maluma tabi'ai da sahabbai da tabi'ai da masabar hanafiya masabar shafi'iyya masabar hanabila masabar abin nan zahiriya duka waɗannan sun tafi akan cewa wanda ya kashe musulmi cikin kure da wanda ya kashe wanda ba musulmi ba cikin kure duka akwai kafara a kansa kafaran nan in ta wuya idan akwai wuya idan babu wuya azumin wata biyu a jere azumin wata biyu a jere tsawon wanda aka kashe musulmi ne ko ba musulmi ba wannan masaba ita ce mai ƙarfi ita ce dalilai suke tabbatarwa wannan kafara ta kisa cikin kure abubuwa biyu ne kawai ko in ta wuya ko kuma azumin wata biyu a jere idan mutum ya fara azumin daga kamawan wata ne ke yi wata biyu ko da za a kaddara watannin nan ishirin da tara tara suka yi ba wani matsala in kuma tsakiyar wata ne ya kama to shi nan sai kirga kwana ta ya yi sai ba tsayawa sai irin kwanukan da ake haramta azumi a cikinsu kamar ranar idi karamar sallah ko irin babban sallah nan kam dole ya ajiye azumin kashi gari sai ya ci gaba da azumi amma sauran kwanuka haka zai ci gaba da azumi sai kwana sittin ya cika malikiya sun tafi akan cewa wanda aka kashe cikin kure in ba musulmi bane babu kafara duk da yake akwai biyan diya amma babu kafara wannan magana wannan fatawa tana da rauni fatawa mai karfi ita ce babu bambanci tsakanin musulmi ko ba musulmi ba duk wanda ya kashe rai cikin kure ran dan adam to zai yi kafara wannan tsakanin sa ne da ubangijinsa ba ubangijinsa ya kashe saboda haka zai yi kafara don Allah ya gafarta masa wannan kure da yi ah, ina ga wannan tambaya ta isa ma sannan a ah, jiya mun manta jiya mun manta ba mu gaya wa yan uwa su shirya ba saboda ya kamata a ce za mu nemi taimako saboda manara yau to yan uwa sun ba da shawara mu yi hakuri mu mai da abin gobe saboda gobe sai a zo a fito da shiri a gaya wa iyalai kowa ya taimaka ya zo da abin da ya sauƙaƙa kuma a zo da shiri sosai ni da alarama gaskiya mun shirya ina jin alarama da ya shirya sosai ni ma kuma na ɗan shirya saboda haka Allah kai mu gobe madalla na'am wanda kuma waɗanda ya kashe ɗin ba mutum guda ba ne sun kai biyu ko sun kai uku duka kuma dai cikin kure to kafara ɗaya kawai zai yi wata biyu kowane mutum za a masa kafaransa kamar yadda kowane mutum za a masa za a bada diyarsa sannan har yanzu ya kamata a san wani abu kisa cikin kure din nan sai in ya zama to laifin daga wanda ya yi kisan ne da za a kaddara direba zai kashe wani da motarsa sannan masana harkokin hatsura yan sanda wanda suke lura da wannan su gama binciken su su tabbatar da cewa direban nan ba yi da wani laifi cikin kashe wannan lamin qaribin wala min ba'idin babu kafara a kansa babu kuma diya akan yan uwansa ko akan abokansa nasu a shari'anci na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن ماتا waɗanda aka sake sakakkun mata ailiyan taburna su saurara su zauna ba tare da sun yi aure ba da rabbas na bi an hinna su saurara tare da kawunansu su hana kawunansu auren wasu mazan ayanin nikahi talata ta kuru su zanna su jira kafin su yi aure har ƙuru'i ɗaiɗai har uku ko ƙur'i ɗaiɗai har uku tambinihi min talaq sai an samu ƙuri'i ɗaya ta har uku sun wuce daga lokacin da aka yi saki ɗin nan nan jam'i ne na ƙar'in bi fathil qafi a gaskiya ana karanta shi ma da ƙur'in ƙar'in ko ƙur'in duka yana halatta a larabci wa huwa abin da ake nufi da ƙur'u ko dai tsarkin da ke tsakanin haila da haila ko kuma shi kansa period na haila din duk ana kiransa kulli a larabci malam yace zan tuttuka biyu ne wurin malamai maluma sun yi tun da yake a larabci ƙur'u yana ɗaukan tsuhur sannan kuma yana ɗaukan hayar a nan wasu maluma suka tafi a kan cewa salasatu quru ai su yi jira matan da aka sake su saurara kada su yi aure sai sun yi tsarki uku wasu kuma suka ce a su jira sai sun yi jini uku wal awwalu inda malik zancen farko shine yake wurin imam malik wato masabar malikiya masabar malikiya abinda ake kira qur'u shine as-suhur saboda haka matan da aka sake su saurara har sai sun yi tsarki uku wa hadha fil fi al madkhul bihinna taban bala ya kawo masabar malikiya bai kawo sauran masabobin ba kuma ya ce kaulani to na'am tukan guda biyu ne kauli ɗaya ko masaba ɗaya ita ce masabar farko ita ce masabar malikiya ɗin ba malikiya kawai ba har da shafi'iyya daga cikin sahabbai wannan ita ce fatawar abin nan da na Aisha Allah ya kara mata yarda shine har yanzu fatawar eh, sahabi babban abin nan eh, sakataren Annabi sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Thabit har yanzu shine masabar Abdullahi ibn Umar kuma shine masabar maluman da ake kira maluma faqihai bakwai na Madina wato Sa'id ibn Musayyib da Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar دا عروة بن زبير دا أبو بكر بن عبد الرحمن دا خارجة بن زيد بن ثابت دا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة دا سليمان بن يسار خوينا سنة إلى الفقهاء السبعة هل ينظر وانا إذا فتوار أبان أم عثمان دا كما زهري ابن محمد بن شهاد الزهري دا ليه معلومة مدينة دوان نشيني فتوارسو masaba ta biyu ita ce masabar hanafiya da hambaliya kuma ita ce masabar kulafa'ur rashidun ita ce fatawar abubakar ita ce fatawar umar ita ce fatawar usman ita ce fatawar ali ibn abi talib ita ce fatawar abdullah ibn mas'ud ita ce fatawar abu musa al-ash'ari ita ce fatawar barik ibn samit ita ce fatawar sahabi abu darda ita ce fatawar sahabi abdullah ibn abbas ita ce fatawar sahabi mu'az ibn jabal ita ce fatawar jama'a da yawa daga cikin tabi'ai kowa da irin hujjojin da ya dogara da su misali malikiya da shafi'iya da sauran sabbai da suka yi irin wannan fatawa ko suka tafi akan wannan matafiya hujjar su ita ce inda Allah na cewa faɗan liquhunna li a cikin suratul talaq Allah ya ce ku sake su يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة نعم a cikin suratul talaq kamar yadda kuka ji alalama ya karanta Allah ya kira annabi ya ce annabi idan kun sake mata fadallikuhunna in za ku sake mata to ku sake su li iddatihinna wato saboda iddarsu ku sake su a lokacin da za su fara idda masu wannan martaba wanda suke ganin alƙur'u shine a suka ce iddarsu da aka yi umarnin a sake su cikinta ita ce tsuhur tsarki lal haibu ba wai ba ko ba haka ba domin haramun ne bil ijma'a miji ya sake matarsa lokacin da take cikin haila kamar kamar yadda yake kuma haramun ne mutum ya sake matarsa cikin tsarkin da ya sadu da ita a cikin tsarkin ba ta da haila amma kuma ya sadu da ita to haramun ne ya sake ta duk wanda zai sake matansa inda ya sake ne na shari'a zai yi inda ya sake ne na sunna zai yi to sai ya bari tukunna sai tana cikin tsarki sannan tsarkin da bai taba ta ba a ciki ta gama haula ta yi wanka bai taru da ita ba sai ya sake ta wannan shine sakin sunna wanda ya sake matarsa tana cikin haila ya yi sakin bid'a wanda ya sake matarsa ba ta cikin haila amma kuma ya taru da ita ya yi laifi ya yi zunubi ya yi sakin ne ya yi sakin bid'a har yanzu suka ce abin da ke ƙara fitar da wannan martaba ta su a fili ita ce hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito cewa Abdullahi dan Umar tsallaka mar'ata Abdullahi dan Umar ya sake matarsa wai ya ha'ibun amma matar tana cikin haila sai ya sake ta wannan kure ne saboda haka fa zakara Umar li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Umar ya ba manzo Allah sallallahu alaihi labarin abin da ɗansa yi ya sake matarsa lokacin da take cikin haila fataghayyaba fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ran annabi ya baci saboda abin da ya faru kuma kala sai yace to ga masa ga wa Abdullah ko ba shi umurni liraji aisha ya dawo da ita maza yace ya dawo da ita cikin aurensa sun mayun suka ya ci gaba da riƙe ta a matsayin matarsa hatta tathura har sai ta gama jinin hailan nan summa hiba sannan ta sake wani hailan fatathura ta sake yin tsarki idan ta yi tsarki yanzu fa in bada lahu an tsallikaha idan ya ga cewa har yanzu dai yana kan bakansa ya dace ya sake ta fal yutalliqha tsahiran to ya sake ta tana tsarkakekkiya قبل أن يمسها وتكافن يتبعها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وأن إذا تعدى ذاك تأفك ما تكنت أنا ألكي كينا يا لوجه تبتيري والنظر كي شيني ني شيني ذاك أمرني أفك ماتا كما دشيني ذا منيني ذا فارق إرجع إدّا saboda ga wanda suka ɗauki masabar cewa alƙur'u ma'ana a da ya sake matar da lokacin da suke tsarki din nan to yanzu kaga tana tsarki kenan za a fara kirgawa da shi in ta gama wannan tsarki ta yi haila hailan ya ƙare ta shiga wani tsarki yanzu ta yi nawa tana da tsarki biyu idan wannan tsarkin ya ƙare ta yi haila hmm? ta gama haila ya shiga wani tsarki tsarki nawa kenan tsarki uku tsarki uku nan na karewa da digon haila na farko ya shigo mata idan ta ya kare kenan an fahimci abin ga waɗanda suke ganin cewa alƙuru shine haidu su a lissafinsu abin zai fi tsawaita ga mace domin tsarkin nan da aka sake mace ba za ta fara da shi ba za ta fara lissafi da shi ba za ta ci gaba da zama kamar ba ta shiga idda ba alhali kuma kun Allah na cewa fatalliquhunna bi iddatihin saboda haka sai ta yi haila tukunna sai a ce yanzu ta yi haila daya ta yi jini daya in ta yi tsarki ta sake jini sai a ce ne ta yi jini biyu in ta tsarki ta sake yin jini sai a ce ta yi jini uku sai jinin ya kare tukunna nan ne za a ce iddanta ya kare saboda haka abun ya fi tsawo a bisa ga matsalar hanafiya kenan da kuma hanabila eh, da sahabbai musamman kulafa'ur rashidun da sauran sahabbai da suke tare da su duka ne cikin kowace matsalar akwai sahabbai akwai tabi'i akwai abin nan wannan eh, matsala ce kilafiya kamar da muka ce dalilin eh, suna da hujjojin su suma duk da yake hadisan da suke eh, kafa hujja da su gaskiya kusan masu rauni ne saboda haka matsalar da ta fi karfi anan wallahu alam abinda muke gani ita ce matsalar malikiya da shafi'iyya ita ce muke ganin tafi kusa da hujja hujjojin da sun fi karfi sannan uwa uba ita ce ma tafi sauki ga ga su matan yawwa to sai mu dawo kan karatun mu ko mala ya ce zan zantuka biyu ne wal awwal inda malik zance na farko shine a wurin imam malik wato al-qur'u ko al-qar'u huwa tuhuru malai yace wa hadha fil fil madkhul bihinna wannan fa'idda da ake cewa salasatu quru ko ko salasatu quru ana maganar matan da mazajin suka sadu da su ne kafin su sake su amma gairuhunna amma wasu su wato matan da an daura aure ba babu saduwa miji yace ya sake ana ba maganar idda idan shine ma'anan illa daga cikin gairuhunna din fala iddata alaihinna bi qawlihi babu idda akan matar da aka sake ta ba babu saduwa ba tare da mijinta ya sadu da ita ba babu idda akanta da fadin Allah madaukin sarki inda yake cewa fa malakum alaihinna min iddatin ko suratul azab إذا نكاتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن نعم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا نعم هكذا الله يتشكي سورة الآذار ya yi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza nakatumul mu'minati idan kuka auri mu'minai mata sun matsallattumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun kafin ku sadu da su fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ba ku da wata idda naku a kansu da za ku idayya ko kuma za ku ce musu su yi babu idda illa iyaka dai wa mati'uhun ku biyar da su daɗi farko dai ba su ci sadaki gaba ɗaya ba amma sun ci rabin sadaki kuma a dole a musu wata kyauta a ba su wani abu kuma har yanzu a ba su haƙuri har yanzu a ba su rabin sadaki a sake ba su wata kyauta a kyautata musu a ba su haƙuri a rabu lafiya kamar yadda aka haɗu lafiya na'am wafi gairu ƙa'isa ce wasu rera kuma har yanzu wannan iddar cewa ya tarabbas na biyan fusin na talata ta kuru wannan idda ce da ta shafi matan da ba a yi ba ko matan da ba a yi ba wato matan da ta wuce haila matan da ta wuce haila ba ta idda da kuru tana idda ne kawai da watanni wasu rera haka matar da bata kai lokacin idda eh, haila ba ita ma wannan ba da za a ce ta idda da haila sai dai ta zanna wata uku kawai shi ne ma da ya ce fa'iddatuhunna salasatu ashhurin iddar su wata uku ne kawai wal hawami haka nan salasata quru bai shafi mata masu ciki ba su mata masu ciki fa'iddatuhunna an yabana hamlahun kama su suratul talaq su iddar su shine lokacin da za su haihu suna haihuwa shikenan idda ya kare da za a kaddara mijinta zai sake ta yanzu bayan minti biyar ta haihu tana iya daura aure ba matsala an da babu idda idda ciki ya kare an haihu shikenan idda ya kare na'am na'am da mijin da zai mutu yanzu ta mutu ta abin eh, da mijin da zai mutu sa'an nan ta haihu bayan dan lokaci kaɗan awa da awa biyu tana iya aure a rana eh. ta wal ima'u su kuma mata abin nan kuyangi su kuma kuyangi ya iddar su wato mata bayi kenan su kuma ya idda su ma salasata quruni a fa'idda iddatuhunna qur'ani fi sunna su iddar su jini biyu ne ko tsarki biyu ne a bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma gaskiyar lamari wannan hadisi hadisi ne ba'i ni ban ga wanda inganta wannan hadisi ga cikin maluma hadisi hadisi ne da Abu Dawud ya rawaito da Tirmidhi da Ibn Majah hadisin ummul mu'minin Aisha cewa annabi ya ce talaqul amati tatliqatani wato sakin mace kuyanga saki biyu ne aka yi saki biyu shikenan babu komai in har saki ya kai biyu sabanin diya ita saki uku ne wa qur'uha haibatani sa'annan qur'inta iddanta sarki biyu ne ko jini biyu ne amma ijma'i ya kullu akan haka ko da dai babu wani hadisi ingantacce a zahiri na isnadi amma alwazir abul muzaffar ibn hubaira ya faɗa cikin littafinsa na na ijma'i yace wa ajma'u ala أن الإدة wa بالإقراء وبالأقراء قرآن malama sun ijma'i kan cewa ku yanga iddanta in dai da ƙur'i za ta yi idda to ƙur'i biyu ne kawai tsarki biyu ko kuma haila abin nan biyu wala yahillu lahunna baya halatta gare su su mata da aka sake an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin su abin abinda Allah ya halitta cikin mahaifansu min alwaladi na ɗa yanzu suna da ciki to kasu ɓoye su bayyanar awil haibi ko kuma haiba nan ma kasu ɓoye domin a bisa maganar su ne za a san cewa idan su na nan ko idan su ya ƙare ko idan su ta ƙare ba halatta su ɓoye abin da ke cikin abin nan mahaifansu ba in kunna yumina billahi matukar dai sun kasance suna imani da Allah wal yawmil da ranar karshe ya ce a cikin wannan juz'i na aya wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir dalilun ala qabuli qawlihinna akwai dalili akan cewa za a karbi maganar matan kan abin da ya shafi iddarsu fi dalika nafyan wa isbatan in sun kore cewa idan sun yanzu ta kare eh, ba ta kare ba sai yadda ba ta kare ba in su kuma sun tabbatar da cewa idan su ta kare to nan ma duk dai sai a za a gaskata su wannan shine asali sai in tuhuma ta taso ta musamman wala yuqbalu qawlu kitabiyatin fi zalika illa yubayyana amma malam yace idan bai ya ce matar taka ta ce ta gama idda tunda sai ta yi iddan ka kafin ta yi aure kaga shari'a ta fara ita ma sai ta yi idda tilas idan ta ce idan ta kare ba za ka bi magana ta ba kai haka sai an ba da shaida sai an samu shaida illa bi bayyana ko a ma yan riba ko kuma in ya zamanto maganar an samu wani abu da zai iya kore shakka na a tuhume ta to wannan babu laifi sai a karbi maganar wa bu'ulatuhunna ay azwajuhunna mazajensu a haƙƙu su suka fi cancanta bi raddihin da sake dawowa da su cikin aurensu abi muraja'atihin na su suka fi cancanta su musu kome walau a min minha ko da sun ce sun komar da su su kuma ce ba su so ba su yadda ba an fahimta mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu ba ta gama idda ba sai ce wanke na dawo da ke cikin aure na ta dawo kenan yanzu kam tana matsayin matarsa babu maganar na yadda ko ban yadda ba babu maganar a ah, takarda na hannuna ko kuma ah, a karbi sai an karbo takarda <laughs> duk ba bukatan wannan illa dai sai ba da shaida ya kafa shaida saboda kore rikici ko kuma wannan ma shi shine sunna washidu wai adlin minkum kamar yadda ya zo cikin suratul talaq sannan komin nan yana tabbata da cewa na dawo da ke na komar da ke da magana yana tabbata da aiki ya take ya sake ta na take ki gaji nan sake ta sai da ya dawo gida kuma ya rungume ta shikenan ta dawo matarsa ba wani magana in a kullum ya san abin shikenan yanzu kuma wannan saki da yana nan amma da yanzu tana da zaman matarsa ba wani maganar idda kuma sai ya sai an sake samu wani sabon saki maluma da dama sun ce in ma ya keɓantu da ita a ɗaki to shi kenan ta sake dawowa cikin matarsa automatically ta wa bu'ulatuhunna mazan su ay azwajuhunna haqqu bi raddihinna su suka fi cancantar dawo da su ay muraja'atihin haqqu bi muraja'atihinna su suka fi cancantar komar da su walau abaina minha ko da sun ki wannan muraja'a din aiki fi ka aiki zamanin tarabbusi a zamanin da aka ce su saurara din lokacin zamanin idda kenan so suka su cancantan su dawo da su idan dawowar ba don a cutar da ita ba idan bai ba wai ya ce ya dawo da ita ba ne domin ita bata mata lokaci ta yi idda misali ta yi jini ɗaya ko ta yi tsarki ɗaya tsarki biyu ce ya dawo da ita kaga ta sake dawowa matar kuma can wani lokaci kuma ya ce ya sake sake ta wannan akwai cutarwa Allah ba son wannan shari'a tana hana wannan sai za aka ce in aradu islaha idan suka yi nufin gyara ai bainahuma tsakanin su la dirar al mar'a ba wai shi miji ya zamanto yayi haka da nufin cutar da matar ba mala yace huwa taridun ala qasdihi wannan magana cewa wa bu'ulatuhunna aqu bi raddihinna fi zalika radu islaha wato kamar jan hankulan maza ne akan cewa ya kamata su dawo da su da suka ce sun sake su dawo da su ana harraba su ne ana jan hankulan su ne su dawo da su amma wannan la la shartun bi jawazin raja'a iratul islah nan in aradu islah din nan ba wai sharadi ne sai in ana bukatar islahin za a ce raja'anta ta inganta ba wannan ba sharadi ne. malam ya ce maganan haƙƙin kome ko a ce mazan su suka fi haƙƙin su komar da su wannan faduka su fi talakin raji a saki ne wanda ake kira talakun raji ta saki ɗaya aka shiga idda ko saki da za a ce na biyu aka shiga idda in abin ya kai saki uku ba maganan komai kuma yawwa wa qawluhu ahqqu da ya zo cikin ayan na aka ce wa su na haƙƙo, su suka fi cancanta wannan abin nan af'alu tafdil din ko kuma wannan af'al din laysa ala badi ba ana nufin afdal ban ba ana nufin tafdil bane kada wani ya fahimci cewa ashe wani ma in ya ga dama yana ce yana yana da dama kenan yace zai aure ta la tafdila fihi in za haƙa da rairihim fi nikahin domin babu wasu ba su da wani haƙƙi a cikin wannan idda wasu wanda ba su ba su ma da jin nasu ke za su aure su saboda haka wannan af'al in laysat fi ba fi babiha ai fil idda karinar wannan shine da Allah ya ce at-talaqu marratan ko har zuwa ƙarshen aya kamar za mu karanta nan gaba walahunna su mata matan aure waɗanda auren maza ke kansu walahunna suna da suna da wani haƙƙi alal azwaji akan mazajensu mithlul ladhi lahum alaihinna kwatan kwatin irin haƙƙin mazajen da ke da shi a kansu naka ce ayin aure to kowane mai ne yana da haƙƙi akan ɓangaren. bil ma'ruf ko min al huquqi wato bil ma'ruf a dai yadda shari'a ta tsara shine bil ma'ruf shar'an min husni al ishra daga zama kada kowa ya cutar da kowa wa tarki birar da barin cutarwa wa na yi zalika da makamancin wannan amma walin rijali alaihin na daraja maza suna da wata daraja ta musamman akan matan domin su ne aka shugabantar da su gida aka shugabantar da su zamantakewar aure kamar da Allah ya ce cikin suratul nisa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما وبما أنفقوا من أموالهم نعم wannan shine daraja walil rijali alaihim daraja ay fadilatun fil haqq maza suna da wata daraja akan matan min wujubi da'atihim na daga wajibcin musu da'a domin su ne shugabanni lima taquhu min al-mahri saboda irin abin da suka bayar na na sadaki ko wal infaqi da kuma abin da shari'ar tilasta musu na ciyarwa domin zama ne za a yi tsakanin ma'aurata biyu kowane zama kuma yana bukatar ne yana bukatar shugabanci to Allah ko kuma shari'a ta naɗa miji ko namiji shine shugaban matarsa a zamantakewar su na aure kamar da ma ya karanta mana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i maza su ne shugabannin mata wato su ne masu kiwama su ne masu jagoranci akan mata me yasa aka haɗa maza su zaman tun shugabannin mata na'am an naɗa su ne saboda hujjoji biyu hujjar farko lima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din saboda in yadda Allah zai yi ta sashen su akan sashi ka dubi namiji ka dubi irin halittansa dai a murɗe ka gan shi ka san karfi ka karfi ba ba ba sai an tsaya ta maka dogon ba jawabi wani ko ba haka ba sa'ana kuma ka dubi mace ka dubi yanayinta ka san aka ce abun bai haɗu ba shugabanci kuma mai karfi dama shine shugaba ko ba nada ka ma yanzu kai mu biyu ne anan ni ne kuma mai karfi kai kuma kai ne mara karfi to yau sai dama za ka ban shugaba ni kan ba nan uke nan ba haka abin yake yawwa shine wannan shi yasa ake cewa shauka yau za a ce shugaban kasa ko ma shugaban kowace kasa sojoji ba su ne ake cewa karfi ba karfin kasa su ce ba sa tare da shugaban kasa to ya zama shugaban kasa ya zama shugaban kasa ba Muhammad Mursi na Masar duk da kowa yadda shi ne shugaban farko da aka zaɓe zaɓe shi bisa tsarin majority su zaɓi mutum amma lokacin da sojoji suka ce ba ba sa son sa ba yadda za a bai zama shugaba ba kuma domin shugabanci dole sai da ƙarfi sai akwai ƙarfin da yake kare abin to saboda haka a ɗabi'ance Allah yadda ya tsara namiji ya masa girman jiki da ƙarfi da wane ne da sauransu idan dai da mace za su zanna dama dole ne shi ne shugaba ba a bukatan wani inda inda shine Allah ce ma faddala Allah ba'dahum ala ba'd dalili saboda irin yadda Allah ya fifita sashen su akan sashi wannan kuma ganin daman Allah ne haka yayi namiji yadda ya ga dama ya tsara shi mace kuma yadda ya ga dama ya tsara ta kuma kowa gamsu Allah ne abin kirki bane yanzu mace a yi ta jiki a mummurɗe ba abin nan ko abu ba ba daɗi kuma abu ya zama ya zama mutuwa kuma haka ba yawwa to saboda haka kowa ya gamsu da abinda Allah ya bashi bai wanda Allah ya masa kowa ya gamsu da shi ba matsala wannan ce hujjar farko hujja ta biyu wa bima anfaqu min amwalihi saboda irin abin da su mazan irin kudaden da suke batarwa duk da yake bangarorin nan biyu kowanne ne na bukatan dan uwansa kamar yadda namiji ba zai so ya rayu ba rayuwa mai daɗi in babu mace tare da shi ba zai yiwu ba ba zai iya rayuwa rayuwa mai daɗi ba ba tare da mace ba ita ma mace ba za ta rayu rayuwa ta ɗabi'a rayuwa mai daɗi ba in ba tare da namiji ba da za a kaddara maza duka za su samu ƙarfin gwiwa su samu jarumtaka kowa ya ki zuwa abin nan jaga ba komi matan za su zo da kansu amma maza ba su da dauriya saboda yadda Allah ya tsara abin duk da yake duka bangarorin kowa na bukatan kowa amma sai aka ce namiji shine hmm? shine mai zuwa ba da toshi shine mai kaza in yanzu akwai ta kanwarta zake ne mata kawo cikas za dan su siya mata abubuwa idan akwai wani gugguku duk wata kofa da za ta abin nan za a kokari a tattaushe ta aje dai a lallaba dai aje dai a daura aure ko ba haka ba kuma bayan an gama daura auren ya ba da sadaki ya yi ne, dole shi zai tattalin daki ko ba haka ba bayan ta zo shi zai rika kawo abinci kowane lokaci yanzu irin wannan ɗawainiya yanzu ba isa ba a bashi a ce shine shugaba akwai zalunci a nan babu zalunci shi yasa Allah ya ce an ba shi jagorancin matarsa a zamantakewar aure saboda hujjoji biyu hujja ta farko saboda ɗabi'a irin yadda Allah ya tsara ɗabi'a hujja ta biyu kuma saboda irin yadda yake menene yake kashe dukiyarsa duk da kuma ita ma matar tana bukatansa to shine anan Allah ya ce wal rijali na daraja kowa na da wani haƙƙi da zai ba da shi wajibi ne bada shi ga ɗaya ɓangaren amma dai maza sun fi haƙƙinsu ya zarce domin maganan ɗa'a ne akwai biyayya shi yasa babban haƙƙin miji akan matarsa shine ta masa biyayya kamar yadda kuma yake babban haƙƙin mace akan mijinta shine ta mene mijin ya nuna mata tausayi wannan kuma ƙa'ida ce duk wani zaman da za a yi tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta wainan haƙoƙin in aka tsare su to sai a zamna lafiya ba daidai bane kada kake shugaba kuma a sani har yanzu shugaba wanda ke sama ne zai fara ba da haƙƙin ba wai shugaba ya tsaya ba shi ya nuna ya gama da nuna tausayi ya ce a ah, shi sai an kama masa sai na kasan ya kama ta haƙƙi farko dai ka gare ba da sako ai ba mutunci ake baka nuna tausayi ba baka yi abin da ya kamata ba kai kuma kana so a maka biyayya wannan yana da wahala baka nemi zama lafiya ba shi yasa shugaban kasa ne ko ma wane ne ya to azzalimi ne ya zamanto baya tausayawa talakawansa ba su masa da'a ba wannan shine gaskiyar lamari amma in ya zamanto mai tausayin talakawansa ne dukkan lamuransa kan maslahar talakawansa ne to babu shakka wannan shugaba ba za a mance da shi ba saboda haka miji shi ne ya kamata ya ɗauki zimamul mubadala ya nuna wa matarsa tausayi ya nuna wa matarsa wato jin ƙai ita kuma in yi mata haka sha Allah ta'ala zai samu biyayya da gare ta amma kun san biyayya ne babba ko sai biyayya za a maka saboda haka wannan kai saboda kai jagora ne wallahu Allah azizun mabuwayi ne fi mulki cikin mulkinsa hakimun kuma goni ne fi ma dabbarahu da khalqi cikin dukkan abin da ya tsara wa halittarsa na'am الطلاق مرتان نعم فإمساك بمعروف أو تفريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن تخافا أن لا يقيما حدود الله فإن أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتلوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون نعم الطلاق في أبنى مكتفي أي التطليق الذي يراجع بعده wato sakin da ake da damar kome bayan an yi shi marratan to saki ne da aka yi shi sau biyu kar ya wuce sau biyu an yi ɗaya sa'an aka take na biyu to wannan duka bayan na farkon da bayan na biyun ana iya yin komai shine maratani ay sinta isnatani wa kana rajulu fil jahiliya a jahiliya mutum ya kasance a zamanin jahiliya kafin musulunci namiji ya kasance idza dallaqa zawjatahu idan ya saki matarsa ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها sannan ya dawo da ita kafin iddarta ta cika kana lahu zalika yana da damar kuma hmm, ya sake ne yana da dama ya dawo da ita ya sake ta ya dawo da ita ya sake ta wa in dallaka alfa marra ko da so dubu ne zai sake ta in dai ya sake ta to kowane lokaci yana dama ya dawo da ita wannan shine abin da ake ake da shi ah, a zamanin a zamanin jahiliya musulunci ya zai hana wannan wa qawluhu faɗin Allah da yake marratani zahirun fi ta'aqubi da yake marratani wato marra biyu wannan nuna kenan menene suna bukatar menene ta aku? ɗaya ya zo bayan ɗaya wa adamul ma'iyya ba wai in aka hada su aka auna su biyu gaba daya wannan ba zai ba zai inganta ba to idan mutum ya saki matarsa take daya yana da zaɓi ko ko ya dawo da ita ko ya bari ta gama idda ko saki biyu yana da dama ya dawo da ita ko ya ya abin nan ya bar ta gama iddanta shine Allah ya ce fa insakun ay fa alaikum insaku in فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن idan kuka yi saki sakin da kuke daman kome to kuna da damar ku yi komen wato ku dawo da su cikin auren ku bi ma'arufin shar'an amma ba a bisa abin da shari'a ta sani min ghairi birarin ba tare da cutarwa ba ko ko aya ba ku yi komen ba nan ba ba tira samu ku a ce sai ku yi wa au tasrihun kuna da dama kuma tasrihun ai irsaluhun na ku sake su ku basu ci gaba da idan su gama wasu wani ya zo neman su in sun amince da shi shikenan kuma a daura sabon aure da wani miji ai irsalihun da shi irsalin ko a dayar da sai cikin aure a bisa tsarin shari'a ba za a cutar da su ba don a zama zaman lafiya zaman mutunci zaman mutunta juna aw tasrihun bi ihsan ko kuma a bar su gama iddan arabu amma tare da ihsani kuma tare da kyautatawa ba wai arabu baran baran ba ba daidai bane wala yahillu lakum baya halatta gare ku ayyuha azwaju ya ku maza mazajen aure an takhudhu mimma ataytumunna ku karbi wani abu na abin da kuka ba su min muhuri na sadaki ko ko idan yana jam'i a hausa ban sani ba ba halatta gare ku karɓi wani abu da za a lasta wannan in kuka sake su illa ne kafa sai dai su ma'auratan sun ji tsoron ayar zaujani su ma'auratan sun ji tsoron Allah ya ki ma idan suka zanna tare ba za su ya tsaye da iyakokin Allah ba ala ya atiya bima haddahu lahu ma min al-huquq ba za su iya kawo irin abin da Allah ya iyakance musu na haƙoƙi ba Wafi وفي قراءة ما ليس أتكن وتقراءة ما أنا سوى يخافا إلا أن يخافا بالبناء للمسؤول ai min qibali wulatil umur ko sai in sun ji tsororo ta kila daga masu mulki ko za a musu kaza ko za a musu kaza Allah ya ƙima cewa ba za su iya eh, abin nan wata tsaye da iyakokin Allah ba badal istimalin min al-bamir fihi وقرئ شذوذا بالفوقانية الله أبننكو Allah tuqima bil fawqaniya bil fi'lan cikin fi'luka guda biyu akwai abin nan mimma ta tumun na shan illa na kafa Allah yuqima a wata kira amma shazza Allah tuqima qulillahi fa in kittumu Allah har yanzu amma wannan ce shazza fa in Allah ya da Allah. idan har kun ji tsoron cewa auren na iya ci gaba da kasancewa to fa ba za su yi tsaye da dokokin Allah ba ko waliyai ko mahukunta ko su ma'auratan yanzu kan sun kai ga ittifaqi auren nan ba zai iya kasancewa tare tsakanin su ba to fala jina alaihi ma fi mustaddi ba su da laifi su biyun cikin abin da matar za ta bayar domin kasance kansa kanta wani ana kiransa kul'i kenan asali an haramta wa mutum ya karbi wani abu na abin da ya bayar na sadaki sai dai in an ji tsoron cewa zaman nasu ba zai yiwu ba kuma ya zamanto laifin daga wurin mace har yanzu to nan babu laifi ta ba da wani abu domin ta fanshi kanta ko ta mai da sadakinta a wurin wasu malamai kamar imam ahmad masabar hanabila ko kuma a bisa duk abin da suka yi ittifaki a kansa kawo masawar malikiya da wasu maluma a wurin malikiya yi ba wai yana nufin mai da sadaki kawai ba a'a iya abin da za su yi ittifaki wani sabon ciniki za a yi ya yi mijin abin da ya bayar na sadaki da wuce dubu ɗari biyu ba amma yanzu ya ce shi dubu ɗari da yake bukata ita kuma da ce ya yi yawa a daidaita wata daidaita a dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyu da hamsin ko ba kasa da haka wannan dai ya yi da suka daidaita wannan shine wa masabar malikiya da wasu maluma wasu maluma suna ganin cewa abin da zai karba ba zai wuce menene sadakin da ya bayar ba wannan ya zama zama zahiri domin shine abin da sunna ke nunawa ko yawwa lokacin da matan nan da ta zo matar da aka mata sadaki da gona wata gonar dabino mijinta ya mata sadaki ana cikin aure ta zo ta samu annabi ta ce gaskiya rasulullah ba zan iya zama da mijin nan nawa ba ba na son sa amma ba na zargin sa akwai ci akwai sha akwai komi ni dai kawai ba na son sa ne ba zan iya zama da shi in biya ba da haƙoƙin da mace za ta iya bayarwa ga mijinta ba da'a da sauransu ba na ƙaunar sa annabi ya kira miji ya ce to ga abin da matar ka take ko ba sadakin gona aka baki ba eh to zaki mayar masa da sadakin sa ta ce za ta mara masa da gona za ki mara masa da gonarsa ta ce za ta mara masa da gonarsa na bai ta to karbi gonar kamar ta sake tsaya wannan ita ce hujjar wasu wanda suke ganin cewa kun i sake ne wasu kuma suna ganin cewa kun i ba sake ba ne wannan kuma suna da hujjoji irin nasu a lokaci ya yi ko ta min al-mal yu'allifha ay fala za mu tsaya ne to eh, na'am babu laifi ta da wani abu domin ta kanta min almali na wani abu na dukiya da yudallika domin mijin ya sake ta ai la haraja ala babu laifi akan namiji kakan mijin cikin karban wannan dukiya da zai yi wala ala zawjati bazlihi haka nan babu laifi akan matar cikin abinda za ta bayar na wannan dukiya sai al-akamul mazkura waɗannan hukunce hukunce da aka ambata muku yanzu hududullah ne iyakokin Allah fala ta'tadu haka da ku ƙetare su wa man yata'adda hududallah duk wani wanda ya ƙetare iyakokin Allah fa ulaika humuz zalimun su ne azzalumai na'am فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ينكح زوجا غيره فإن طلقها فلا tallaqaha az da ba'da sintaini idan mijin ya sake sake ta bayan sake biyu to fa la tahillu lahu min ba'du ba za ta halatta gare shi ba daga wannan sakin kam ai min ba'di talqati salisa daga wannan sake na uku hatta tankiya ai tazawwaja eh, zawjan ghayra sai ta aure wani mijin daban tukunna wa ya daha kuma ya zamanto ya sadu da ita kamar su hadisi kamar da cikin hadisi rawu shekhani sai Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito fa in tallaka hazawju idan wannan miji na biyu in ya sake ta to shike na fa'ina alaima babu laifi a kansu su biyun tsohon mijin da tsohuwar matar ai azzawjatu wa zawjul awwal an yataraja sake dawo da aure tsakanin su ila nikahi bayan ibadati bayan idda ta kare inda na sun kita sun cewa yanzu kamar mai kima hudurullah za su tsaya da iyakokin Allah wannan aure nasu wa tilka al-mazkurat wa inna hukunce hukunce da kuka ji dai hududullah sune fa iyakokin Allah rubayyinuwa da yake bayyana su liqaumin ya'lamuna ga mutane masu tadabburi masu zanin gaskiya kuma su gaskiya saboda haka alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk